يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأمين وتسلاتي شابك ويقوة رمضان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan hudu shekarar 2021 to bangi muke roƙo ya datar da mu duniya da lahira bangi muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka allah muke roƙo ya haɗa wa da alkhairin da ke cikin wannan wata da alkhairin da ke cikin daren da ya ƙarfi Allah muke roƙo ya sa cikin bayan Allah da aka riga aka yanta su daga wutar ruwa aljanna karatun littafin Allah da muke ajiya mun tsaya aya ta 22 a cikin suratu ari Imran Allah yake ce mana ya ladina yakfuruna bi ayati Allah lalle wanda suka cewa ayoyin Allah ويقتلون النبيين بغير haƙƙin? تكيك شأن واغا لا باتار دفكيا وا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس تكيك شمتان دفكي أمامي دعا دلتي أسكمتاني والله كتوا فبشرهم بعذاب عليم كمشوا بشارة ذا عذاب من الأيام ذا الله صلى الله عليه وسلم sai Allah yake cewa to irin mutane masu kashe annabawa masu kafircewa ayoyin Allah ba su kashe mutane suke umarni da kyakkyawa aiki da da mummuna aiki malamai ne ko wani Allah ce ula'ikan lalina habitat a amaruhun fi duniya wal irin wa'annan mutane to su ne mutanen da ayyukansu suka lalace. a nan gidan duniya da lahira sannan Allah ya ce wa malahun min nafirin ba su da mataimaka a wajen Allah subhanahu wa wuta. to je mun karanta wasu ayyuka wanda Allah ya ambace ta cikin alkurani guda bakwai wanda Allah su wa da duka ya kulla ayyukan da a a'malu don mutum da yawan na aiki to aiki shi ba shi to akwai wasu ayyuka kaga wancan sun fata ayyukan da su ba mana baki da yake nan ba to akwai wasu ayyuka dan ka biya da san manzon Allah sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suke nuna ayyukan mutum da su baki sai da kan ce bacin an da yake cewa bi kenan ma'ana aikin da kai a lokacin ya baki amma can guda bakwai aikin ya tashi aiki sai mutum ya kara wani sabon aiki. Yau ga cikin ababen da suke bata ayyukan mutum da ladan mutum akwai kafirci wanda mun karanta wannan ajiya Allah ke cewa mai yakfur bil imani fa qad habita amaluhu bil akhirati wal kafir duk wanda ya kafirce yi imani da Allah to irin wannan shine wanda ya hasara sannan kuma ayyukan sun bashi sannan a lahira ya hasara riya da shirka suna ɓata ayyukan mutum la'in asharafta la ya haɓaton na amaluka aiki na uku bidi'a mutum in dai aiki ba zai kokari ya yi yadda masu da yi ba sai ya kokari daga wajen shi kula ka tun lokacin da mutum sai zai kokari daga wajen shi bada irin na masu haɗa wasu kula ka ne faɗi annabu mai ke cewa man ahada safi amrina hada ma laisa min hufawa don mutumin da ya fada wani abu wani ba cikin shirar Allah shari'ar musulunci fawuwar wa an maida mai da aiki abu na uku wanda ke ba ta aikin mutum sannan kuma al'umma sun fada cikin abu dole mutum ya karatun tanatsu ya san me yake yi shi ne karyata kaddara mutum ya karyata takaddara. ba ce babu wani abu yadda ake ce mai kaddara ko ka tabbacin wannan magana ya kamata mutum ya ce hadisan abdullahi ibn umar wanda ya haya ibn ya amur da fi da abokin shi suka zo suke tambayar sabu idan albarka a kan matsalan kaddara wannan shi ne hadisi na farko a cikin sayin muslim banda hadisan da imamu musulun ya ambata cikin mukaddima ma'ana wannan shi ne hadisi na farko kenan bana ke cewa haddasani abu khaisama kuma muslim kenan zuhairu ibnu harb qala haddathana wa qayl an kahmi an abdullah ibnu burayda an yahya ibn ya'm ha wa ana hawal al-isnad qala wa haddathana ubaydullah ibn mu'adh al-anbari wa hadha hadithu malik wa hadithu shin qala haddathana abi qala haddathana kahmi an ibn buraira ta an yahya ibn yamu yahya ibn yamu da yake cewa kana awwala man qala fi al-qadr bil basra farkon mutumin da ya fara cewa babu kaddara a cikin musulunci shine wani mutum a garin basra wanda state of state din iraki yanzu yake cewa babu kaddara ذاك يحيى ابن يابو لك فانطلقت انا وهميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين او مؤتمرين ذاك سيرة في دليل ابوكينا هميد ابن عبد الرحمن الحميري imma muna so da mu je mu yi aikin haji a garin maka ko kuma muna so da mu umara fa sai muke cewa law laqina ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce a wannan tafiya da rami mahadu da ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma ya ƙulu ha'ula ifil qadr mu tambaye shi dangana da abin da wannan mutane suke fadi dangane da kadara. ta ce babu kadara. fa wuffiqa lana abdullahi ibn umar ibn khattab da ka yi haike cewa sai Allah ya ratar da mu kadi da sahabi dan albarka abdullahi dan umar داخل المسجد جيش وسلاتي فاختلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يميني وآخر عن شمالي ذاك تلك قوامتيش نيدا أبوكينا تيبا أجيبا شلدابا تيكما تيبا أجيبا شلابو فظننت أن صاحبي فيكل الكلام إلي ذاك سنة أبوكينا تيبر مني نيزتي وقلت ذلك يا أبا عبد الرحمن يا كيف عبد الرحمن عبد الله عمر ka ji fahimta alamar yake mun zo ganin iraki ne inna qad zara qablana nasun yaqra'una alquran lalle fa akwai wasu jama'a da suka fito a ƙasar mu ta iraki ma'ana a garin basra wanda wayannan mutanen suna tilawon alqurani suna tilawon alqurani wa yataqaffaruna ilma, sannan kuma suna neman ilimi wa zakar min sha'ani da kai abu ta sha'anutu wannan ya za'amuna Allah ƙadara sannan kuma kuma suna riyawa wai babu wani abu da ake ce mai ƙadara wa annal amra unuhun sannan babu wata ƙadara babu wani abu da ake ce mai ƙadara Allah baya san abu da zai faru sai mai ya faru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala kita fa idza laqita aulaika lokacin da suka fada wa tabidan albarka wannan magana sai ya gane ina wanda mutane suka dusa za ka yace musu fa idza laqita ulaika idan ka da wayannan mutane wanda suke cewa babu kaddara sannan kuma dukkan wani abu da ke faruwa a duniya sai ya faru Allah yake sani to ka fara musu fa akhbirun kama su labari daga wajen sahabi dan albarka Abdullahi ibn Umar anni bari'un minhu ni na barrata daga gare su wa annahum bura'u minni sannan kuma sun barrata daga gare ni wallazi yahlifu bihi Abdullahi ibn Umar ka faɗa musu lallai abin da abdullahi dan umar sahabi dan albarka sahabu manzon Allah yake rantsuwa da shi law anna ahadahum law anna li ahadihim mithla zahaba da a ce ɗayan su cikin mutanen da suke cewa babu kaddara da a ce ɗaya daga cikin su yana da girman dutsen ori na zinari fa an faƙa ya ciyar da wannan dutsen ori na zinari yana neman lada ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر والله الله بري كربو ان اي كنا شبا نسير ددوتن قول الذين دي حتي اي ماي قدر حتي اي ماي قدر ثم قال سنن عبد الله عمر يكيتي حدثني ابي بابانا يا لا باي حدثني ابي بابانا يا لا باي معنا أمر ابن الخطاب يكيتي بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم za ta yawi wata rana muna zauna wajen manzon Allah sai ya Allah tabbata a gare shi itsala alaina rajulu sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadu siyab mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi shar sannan kuma mutum yana tsananin bakin gashi mana gashin shi baki ne tas la yura alayya atharu sabab ba a gan wata alama tafiya dangane da wannan mutumin wala ya arifuhu minna ahadun sannan mutum safon manzan Allah babu wanda ya sa wannan mutum hatta jara sai da nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da wannan bawan Allah ya zauna a wajen manzan Allah tsayara shi Allah tabbata gare shi fa da rukubatai ila rukubatai ya jingina guyoyinsu akan guyoyin manzan Allah sallallahu alaihi sallam wa wada kaffayya ala fakhidai ya aza hannayen shi akan yayin manzan Allah sallallahu alaihi sallam wa qala ya muhammad yakita ya muhammad asbirni an islam kamar labari a kan musulunci shi da ka shaida babu an bauta da sassa ta fiye Allah wa annan muhammadar azumin wata ramadan wata hujjar bai ta inista ta ta sannan kuma ka je ka yi aikin haji idan ka samu ikon zuwa qala sai ke cewa yi gaskiya Ba a fa rahu ya yas'aluhu wa ku sai muke yawaki wannan mutum yana mu. manzon Allah sannan kuma yana gaskata manzon Allah to da da mutane mutum yana tambaya abin da bai sani bane a wasu lokutan mutum ya ke tambayan abu ko ke gaskata ba na ya sa abu kenan ƙawana fa ni an yi iman yake cewa to ba Allah labari akan imani ƙawana an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli كإيمان الله دبر يكون الله دبر تتفق الله دبر زنا الله واليوم الآخر درانا كش وتؤمن بالقدر خير وشر وكذا قالت جملة ما له شيء وتؤمن بالقدر خير وشر فنك إيماني دقدر الخير ترى قال تركت أنه تمتي من كاي قال فأخبرني عن الإهكال بل لا بالي أكن شو قال أن تعبد الله كأنك تراه شنك بوت ألا كما كان أغنش فإن لا تكن تراه فإنه يراك إن كما كان ألا وألا ينغنك قال فأخبرني عن الساعة ثم ألا بارع كتاج الكما ويوشني ألا دي ترى القيامة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السعيد أي وانا أكي تنبيع كتاج القيامة بكي وانا يتنبيع سنيو سيكي تتفاق بني عن أبارتها ba labari akan alamomi na tashi alkiyama yake ce an tadi da al'amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta wa an tara al-hufata al san za ka ga mutane huntaye suna tafiya tsirara ba ta kalma talakawa ri'a a shai masu kiwon dabbobi ya wa fil bunyan suna tsawaita manyan gine-gine za ka kita sun matsala ka sannan na mutum ya tafi falabistu maliyan sai na zauna ɗan wani lokaci sun makala ya umar sannan maza Allah ke cewa ya umar a tajiri man isra'il shin ka sama ya zo yake mata baya qultu Allah wa rasuluhu alam sai ke cewa to Allah ne da wannan shi suka sani qala fa inna jibril ataku yu'adhibukum dinakum yake cewa yi malaika Allah ne jibrilu ya zo ne san da ku addininku mahallu shahid a cikin hadisin shi da ibnu umar kaga ya kado musu wannan hadisi jami'i tarihin hadisin kenan kaga kenan asala ne tumire ne abdullahi ya yi ruwaya ne daga jama'a shi umar ibn khattab Za ka sai ke gargaro mu sai ke ce musu to ka fara musu aka koma garin fassara wallahi Allah bane kara musu na kula ba ko farilla har sai sun yi imani da kaddara shi ne ke fara mutu ke cewa ai baban shawa shi labari suna zuwa da mazan Allah mahallin shahid a cikin shi ne wa an tu'mina bil qadri khairi wa shari'a Shi shine mutum yi mai da kadar alkhair ta da sharri wanda kan kire nuna sabon mutan Allah ridwanullahi alaihi rantsuwa suke duk mutum da bai yi mai da kadara ba su Allah baya karba aikin mutum ka kare ta kadara wa aikin mutum ba dai karba abu na biyar fasadu sallah bacin sallah idan sallah mutum ta bata ayyukan ayyuka mutum ta tashi duk sadakarka duk zakarka duk azumin ina aka samu tawaya sallah mutum ta wuce ta tashi annabi ke cewa inna awwala ma yuhasabu bil abdu bis salati farko abu da wani hisabi ita ce sallamu mu fa in salat idan ta gyaru faqad afla wa anta mutun ya rabota ya tsira wa in fasalat faqad khaba wa khasira annabi ke cewa idan sallamu mutum ta bata tuban Allah ya ya tabe sannan kuma ya tsara to kaga wanda Allah yake cewa idan sallamu mutum ta bata kenan duk ayyukan mutum ba da ruwa ba za a duba ayyukan mutum ne na saraka da yi da tsara zumunta idan sallah ta yi kyau kuma ta kyau shi kayan sauran masu tsari mutumin da ya kasance yake dingina kai zuwa ga wani mutum da ba wani shi ba ko kuma bawa ya je jibanci wasu mutane wani su ba gidan shi ba ba masu gidan shi ba to a nan muke cewa manita ila rai da abi a wani sama ila zai ba wani fa rai ra zato su lalata mala'ikata wannan sa jimai zai mutum da je shi zuwa ga wani mutane ba iyayen shi ba ko kuma ya jin gashi zuwa ga mutane cewa wasu gidan shi ba to Allah ya tsine mai mala'iku sun ibe mai albarka haka mutane baki dai suna ibe mutan albarka la yaqbal Allahu minhu yawmal qadi tarafan wala adda Allah bare kara mai faralla ba ko na fula da tashi alkiyawa tarku salatul asr wace ba sallar asr ta wuce ba ta da wani zuri ba al'adar ce ta yi magariba ke sallar asr ta yi magariba dai asr to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ji mai annabi me yake faɗi yake cewa man taraka salatal asri faqad habita amalu dan mutum da ya bar sallar asr har ta wuce to aikin shi ya bace aikin shi ya bace ji manzon Allah sallallahu alaihi Za ka sallar asr sallah ce mai girma Allah ya girma shaninta Allah ka ce hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi mana mu kiyaye sallah mu ya sallah ta tsakiya sannan kuma mu a wajen Allah sa ta lamara masu tawalu abu na takwas da yake rusa aikin mutum zuwa wajen bokaye bokaye man ata arrafin fasalahu an shay la tuqlahu salasa arba'in da. laila hadisi imam musulun manzo Allah ce duk mutumin da ya je wajen boka ya tambaye shi akan wala ba bala kana mai sallan kwana arba'in ba wanda kawai da kuke bayani a baya ma na ya tambaye shi bai gaskata ba ya gaskata to ya zama kafin abu na tara zalunci da wuta gona da iri da kuma zagin mutane zagin mutane ba ka da koyi kullum sai zagin mutane da sin dukiyar mutane da zubar da zinin mutane mutum bai da aiki sai zuwa da zinin mutane to ka ji mai annabu mai ke faji sallallahu alaihi wasallam man kanat mazna wa li akhi da mutum da kanta yana da wani zalunci da yayi wa dan uwan shi falle ta hallalu mina to ya yi kokari ya yafe mai in ba ka mai da abin da ka zalunce shi ko kuma kai kokari ya yafe maka tun kafin ya mutu fa inna wala ta san samma dinarun wala dirham alayira ba dinare ba dirami ba naira ba dala ba euro a can min qabl an yu'khadha li akhi min hasanati man dalaka tun kafin a zo ana iba daga ladan ka ba dan wanka فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطلت عليه annahum yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan ya kance bai da ayyukan lada sai kance a ibo zurbin dan washe afka mai sannan kuma kashe a yi wuta da shi maza Allah ki tattuna da kun san waye matsiyaci ko zan wa ake cewa matsiyaci sabbin ta cewa matsiyaci a cikin ya manzan Allah shi ne mutumin da bai da dirami bai da kaya bai da naira bai da dala bai da wani abin duniya Ba qala sai wanzu Allah ke cewa innal muflisa min ummati lallai matalauci matsiyaci a cikin al'ummata ya'ti yawmal qiyamati bi salati wasu siyam zai zo ran tashi alkiyama da sallah da azumi wa zakati na zakka wa ya'ti qarshata ma hada sai zo ya zagi wannan kullu ake zagin mutane baya kokarin Allah ya shirye su shi ma Allah ya shirye shi wa ƙaza fa haza ya jefo wancan ya ce ai wancan mazanaci ne ai wancan ɓarawo ne bai taɓa gani ba wa akala mala haza ya ci dukiyar wancan wa sabaka dama haza ya zubar da jinin wani ko kuma ya ce maka an zubar da jinin wa fa haza ya duki wancan za ka za ka zo ta shi alkiyawa babu kudi ba abin da rabiya fa yi wa tsawon haza min hasanati sai a ba wancan cikin lalari ayyukan shi lalala wa haza min hasanati wanda daga cikin ayyukan shi na rana fa in faniyat hasanatu wanda Allah ke cewa idan ya kasance ayyukan mutum suka kare ma'ana na rana kabla an yi kuba ma alai rai kafin a biya bashin da ke kai shi bashin zagin mutane bashin yi wa mutane kasafi bashin dukiyar mutane bashin zubar da jinin mutane bashin dukan mutane za ka ukhra min khatayahum fa tuliyat alayhi wadalaka ta ji a dauko laifukan su a jefa mai sun matsu da finnari sannan kuma a jefa shi wuta Allah tsaye mu aiki na goma da ke rage aikin mutum yake ke ranar mutum ya tawaya to shi na mutum ya rike kare a gidan shi ba tare da uzuri ba aje karnuka a gida ba tare da uzuri ba na shari'a ba uzuri yin kawo ba akwai uzuri na shari'a wanda shari'a ta ba za ku ji mai uzuri manzo Allah ke cewa man ausa karwar ko aje karnuka a gida inna lillahi to me ne baka a gida to raka uzuri guda uku ne manzo Allah ya bayar man ka kalban da mutum da rike kare a gidan shi ya aro ya ce ai wannan kayan nawa jibgege kullun yana cin kaza guda biyu ko uku wala albazaranci ke albazaranci ne mun Allah ya ce an ka kalban da mutum da rike kare a gidan shi fa inna yanqusu kullu yawmin min amali khairat ka wannan karan yana rage ladan mutum kullun kirari daya to amma bai zo san kira ne ba to tuna hoton sai kuma ya manzo Allah ya fasar kira sai manzo Allah ce kira da shine kaman girman dutsen udu girman dutsen udu to za ki zama ya kai wannan girman dutsen udu to anan fa ya kwata ce ba kan shi hausa to yanzu to na aje ya aje kare a gidan shi ba da aje ko ya aje kare a gidan shi to sannan ko na shi bai kai girman dutsen udu bai rai akwai damuwa kenan wa fi riwayatin a cikin ruwa ira tsani maza Allah ta duk mutumin da ya aje kare a gidan wannan kare zai dinga rage mai dada daidai da kira da biyu ana matsayin dutsen udu guda biyu a kullum in bai kyauta hudun latarka kenan zai da ta karuwa kenan to Allah ke yi to amma karen da aka yi izini a rike shi ne karen da yake yawo da tumakai mana yake yawo da shanu da raguna wannan babu da biyu kare na gona babu laifi kare na farauta babu laifi wannan tun kare da aka yi uzuri a rike su a cikin addinin Allah ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da lafiya mutum na sha ɗaya wanda Allah ke rusa ayyukan shi mai shishigi wa Allah mai shiga farar Allah ya tawa mutane kuje ta ayi wani ayi aiki shi ya rushe aba yanzu kai kullum shan giya aba to kai ta yawa Allah ne makarama ina ruwanka da shi kai kullum shan shori shori sai Allah ne makarama wai saka ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane cikin bani Isra'il yake cewa akwai mutum biyu cikin bani Isra'il ɗaya yana abin Allah ɗaya kuma kullum baya abin Allah kullum sai ya shakiya kullum sai ya shakiya za ka kullum shi bawan Allah mai bin Allah suwa tara sai ya ce wa ɗan wannan shi wa kai dan Allah kamar wannan aiki ba da ke turan daina ɗan daina ɗan daina to da aka wata rakon shi wani mai wuta ala sai ya jawo shi ya zo ya sha giya ya zo ya kalli shi ya ce wallahi Allah bai gafarta maka ba sai Allah tun daga sama Allah ya magana ya kuma malaka yake cewa man zallal ya ta'ala alayya Allah aghfira li fulan wani ne yake mun shishigi yake mun shishigi yake cewa baran gafartawa na ba fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbastu amalaka Allah ki tafi mala'iku ku faɗa wannan ban Allah dai ki tafi ran zan fata wani ba shi ayyukan da yake ganin yayi na lada na bata su sannan shi kuma wannan da yake cewa na gafarta mai na gafarta mai to da haka dai kullum sai sai ne neman Allah ya dace da shi wannan aikin lafi Allah shirye shi yana shan giya shan giya aiki na yan wuta amma shi ya shiga wuta Allahu a'lam ba sai amma dai zina aiki na yan wuta shi dan wuta ne ba wuta ne wannan mutum ne Allah subhanahu wa ta'ala amma da ka mutane kunci baki ɗaya ka ce mai shan giya dan wuta ne mai zina dan wuta ne amma shi wanda ke shiga wuta wannan kuma Allah ne ya sani ba ne ba za ka shishigi tsakanin bawa da Allah yana sa Allah ya rusa ayyukan bawa aiki da gwamnati shayi mutum ya ɗaukaka sautin shi mutum ya ɗaukaka muryar shi fiye da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma yana wata aikin mutane. Allah ke cewa ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ya ku da kun imani da Allah kar mu dinga dauka muryar mu fiye da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd kar ku dinga bayyana wa manzon Allah magana kamar da kuke bayyana wa tashin ku magana an tahbata amalukum wa antum la tashurun saboda ana tsoron fa kar ayyukan ku dukkan sabat wa antum la tashurun Allah ba ku sani ba aiki da kyau ke ba su aikin bawa suna Allah ke cewa ulaika alladhina habitat a'maluhum masu kashe annabawa masu kaface ayoyin Allah masu kashe malamai ayyukan su ya basu so da aka mutum na sha uku bawan da ya gudu wajen mai gidan shi a zaman da akwai bayi haramun ne bawa ya gudu wajen mai gidan shi duk aikin da mai gidan ke saka shi amma sai da shi ko mai gidan ya kokari ya yanta shi zan ya samu gaggawan lada a wajen Allah subhanahu wataala annabi mai yake ta cikin hadisi imam mutum? idan abu kala, abu lan taqul lahu salatu idan ba wa ya gudu da wajen mai gidan shi ba a karɓar sallar sha sai ya dawo abu na sha hudu wanda ke rusa ayyukan shi ne mutum ya kace yana azumi amma yana shara da ƙarya yana azumi yana aiki da ƙarya to annabi mai yake cewa sallallahu alaihi wasallam mallam ya da qawla zuhr duk mutum da bar maganan ƙarya ba wal amala bi da aiki da ƙarya to fa laysa lillahi hajatun Allah bai da bukata fi an yada ta'amahu wa a kan mutum ya bar abinci da abin sha abu na sha biyar da ke mata aiki mutum shan giya shan giya annabi musallallahu alaihi wasallam yake da biyar kamar. khamr don mutumin da ya kwankwadi giya lan tuqbalu salatu 40 sabahat ba za a ƙarfa mai sallan yini arba'in ba fa in taba taba Allah wa amma idan ya tuba to Allah ne karɓi tuban shi idan bai tuba ba to dai yana kan wannan hali Allah ya tsare mutum da sha shida matar suka ce saba mijinta kullum ita tambaɗaɗɗiya ce tana saba mai mutum na biyu limamin da ke jagoranta mutane sallah ba sa so mutum na uku mutumin da ya kasance ya je yi wa gawa sallah kafin jama'a duka wannan mutane ana ba ta ayyukansu annabi musallala sana ke cewa salatatun la yuqbalu Allahu minhum salatun wala tas'alu ila sama wala tujawizu ru'usuhum akwai mutane guda uku wanda Allah baya karbar sallar su sallar su ba ta hawa sama sallar su ba ta wuta kawuna sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum na farko rajulun amma qauman wa hum lahu karihun mutum da ke jagorantar mutane sallah alalin ba sa su to wannan ko da ya sallah bai da sallah da صلى على جنابته ولم يؤمر mutum ya je ya shiga gaban kawai wata sallah ba wuce shi ba wala kuma na fada a cikin abuwa sosai a zo wajen gawa kai ba ce ke sallah sai ka ce to ai dan gungun ke zaka je ka mai sallah wai saka ta ka sani lokacin da ake da suwa iyalan mutum su suka tantance da wannan gawa za ka tura su baka umarni ce je ka wa da sallah mun yadda ka ba mu sallah mun yadda ka ba yi bai mu sallah na da kai wa mata ta sallah na da kai ɗana sallah na da kai ɗan wana sallah sai sun baka umarni su za su ce je ka sallah amma ba sun ka tsaya daga baya kima ka tsaya ce mamu za ka wuce Allah ki ce wa rajulun sallah ala jaskin wala yi umar mutum da je wa gawa sallah alalin ba umarce shi ba wa mura'atun da aha kauce ha min allai da da ya kira ta da ba bata amsa mijinta ba ba ka no aika wannan mutane guda uku ubangi muke roko ya da mu duniya da lahira Allah muke roko ya da mu duniya da lahira to kaga da duka wani ayyuka manya ne mutum ya kokari ya gyara kana jagoran sallah ba ta so mu rabu da su mijin kike amsa mai ke samu lada wajen Allah subhanahu wataala idan aka yi rasuwa anguwa kawai zuwa ku bari ka maka wata sallah Abun da sha ku ba ta aikin mutum limami ranar jima'a yana wuɗi ba ka ringa turo su ko kuma dan wanda ya su ce yi juru ba ba ruwanka ba ruwanka da ka an ban manta ba shek abdallah rajini a tilta mu shirin na yake cewa mutum da kanshi ake yi umarni ya tashi ranar jima'a zai iya dan wani taruka ko motsi ba sosai kawai ta motsi ko danna waya ba a so mutum da zai iya shirin mutum da kanshi yana ɗaukan wuri ba ma'aikata yana ɗaukan bidiyo ko gani ko kuma gansu yana ɗaukan wani bidiyon da waya wajen gyara waya gyara sauti wannan babu da zai gyara sautin speaker ta ɗan wannan su babu da amma wannan ba kar mutum ya kansu ya aikata wani aiki har sai ne ya gama hudu ba annabu mai kita man masal hasa fa qaila duk mutumin da ya shafi ƙasa mana ya rayi na masallaci to ya yi rabu kuma yanzu ba da ya rayi kami ɗan mace ta ɗan yaƙi ka dinga wasa da ita mutum ya yi rabu Allah tsarin abu na sha takwas da ke ta aikin mutum matar ta saka turare ta sa turare mai bala'in ƙanshi ta samu masallaci to ki ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من جنابة أبو هريرة كتوى Allah baya karban sallan matar da ta saka turare ta tafi masallaci har ta kuma gidan aurenta ta yi wankan janaba in ji annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam aiki na 19 wanda ke ban su wanda idan mutum ya mutu yana cikin wani ne bashi bashi yana hana mutum nutsuwa a cikin kabari duk imanin mutum duk sallar mutum idan ya gaci ana mashi bashi to bashin nan yana na shi rutsuwa cikin kawai annan mu annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man mata wa alai dainu wa alai dinarun aw dirham qudiya min hasanati duk mutumin da ya rasa ana mashi dinari ana bin shi kudi ana bin shi bashi to kudiya min hasanati da biya daga ayyukan shi na lada laita zai samma dinarun a san ba magana wani dinari wala wani ba ba amma abin da ya kama waki muke cin aka yi tunda a yi bayanin wajen wani abu wasu to wannan magana fa muna yin tun da cin kawai ba na tsora cin kawai daga maje kiyama tun da kayi da ra'ayi bayan satan ko tunda kai kaya da kamun cikin na aljanna idan aka kamar satan ba za mu ce ba kai cikin shi dan aljanna idan aka yi wani da aidata ba aljanna to da kwana na magana cikin kawai ne mutum baya samun nutsuwa manzo Allah ke cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bi dayni hatta yuqdu anhu ran mu'mini tana da sai da bashi da ake mishi ne har sai an biya mai to kaga na sai ka cewa Allah tun da ma mai nuske na a kin kawai ka je wala kuma da zai ba ka da rubuwa sai an biya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana ma kace sai an je kiyama to da shi kawai ba kiyama bane yana tsakanin me duniya ne da lahira ذاك ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون za ka duk mutane suka cikin zaman ana yawa har yanzu suna gurzo ne ba su ira ba za ka dai mutum yake cewa sallallahu alaihi wasallam ran mumini yana tsaye da bashin da ake wuce ta an biya mai to za ka bashi ka yi kokari ka biya ka rubuta wa iyalinka sannan ko yin shawara ta in kuri ka ne ƙari wajen biyan bashi wallahi ka biya ka biya wallahi tallahi in ka mutu kamar iyalanka da bashi te ba masu ƙananan ima ba masu imani ba sosai imanin su ya wuce iyaka kafin su biya maka wannan bashi kamar su da bashi wala sai kai shikenan kana mutuwa ba su koi a biya ne a biya koi a raba gado isa malam mai zuru Allah ya tsaya rama yake cewa watan su ba ba'da ashirin wa qad sirta idawal badiyat zaka yan uwanka da masoyanka matarka ƴaƴanka yan uwanka da iyaka da su mutarke bayan kwana goma sun kowa kawai harkan ya da araba gadanka ya da araba gadanka wa qad sirta ibanun ba da ya take kowa da lokaci ka zama kashewa ka fara zama kasa duk kashinka ya wannan naman ka ya dube ya fara zama ka da kusa maganin mai biyan wai amina araba gado dan haka in kana da rai Allah ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu wanzu na tanzur nafsun ma qaddamat lighad ya kuwa da ku imani da Allah mu duk wurin Allah sannan kuma rai ta diba mai tagawatar gobe na shi alƙiyama in kana da kuɗi babu lafi kawo mutu kudi amma duk wani bashi ake munka kar ka take ka mutu sai ka biya wannan bashi. amma wanda baka iya ba to Allah ta da zai iya duba ka ya wannan amma mutum ta tara bashin ta mutu ko ƴaƴan ga kuɗin mamman ba su biya ba kuma ba su biya ba ya kasance su rawa duke duke ta ki albarka to da ka ne bashi yana hana mutum nutsu a cikin kawari in ji annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na 20 intihaku humatullahi fi sirr mutum ya kasance ya ta kai ta alfarman Allah ababan da Allah ya ramta mai a cikin abuye maza Allah ke cewa da alaman na akwaman min ummati ya tuna yawan kiyata biya sanatin wala ina jama'a cikin al'ummata wanda za su zora tashin alkiyama da ayyukan lada amsala jibali tihama wannan ayyukan nasu ya kai girman dutsen tihama fa yaj'alu a aba'an mansura sai Allah ya mai da wannan ayyukan nasu kura abin shekewa ma'ana a matsayin kura kan ba su yi ba qala fawan ya rasulullah sauban sahabi dan albarka yake ya manzon Allah sifhum lana ya manzon Allah ka ba mu sifan wannan mutane Allah na kuna minhum wa nahnu la nahnu ya manzon Allah dan Allah ba mu sifan kar mu ta baka baka ce muna cikin wannan mutane alhalin ba mu sani ba qala mu zalika amma innahu yaqal kula yan wanku ne wa min jildatiku sannan fatar ku ne da su wa ya'khuduna min al mata a ta'khuduna suna sallan dare kawai da kuke yi walakin sai dai su A aqwamu wasu mutane ne idza khallu bi haram bi maharimillah intahaquha idan suka fake aboye suna saban suna keta alfarmar Allah subhanahu wataala suna saman Allah subhanahu wataala mutum da 21 mutumin da ya fara da bidiya a garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam je Madina ke sata ka je Madina ka saci kudin alazai kaje Madina kana aikata wanda suke haramun to zarbin mutum daban yake manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam almadina tu haramun ba bai irin ilasa lallai garin madina harami ne tsakanin dutsen iru da dutsen sau ba man ahada tafiya harasa dutu da ba da wani barai ya kace kaje ka fara wani aiki aka zanta aka koyi da kai wannan aiki kana da wannan zulmi aw awa mu hadisan ko kuma ya kace mutun ya ba mabarrati mafaka a garin madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa alaihi la atu la alla bi albaraka wal mala'ikatu mala'iku sun yabe albarka wan nasu ajma'in kuma mutanen duniya sun yabe mutan albarka la yaqbalu Allahu min sarfan wala adla Allah bare karba aikin nafila ba wajen shi da kuma aikin farilla duka Allah ya maida mai saba wa iyaye yana ba ta aikin mutum annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle ba nan ba ku labarin mafi girman zunubi ba sai manzo Allah ke cewa saba wa iyaye yana cikin laifuka manya-manya yanke zumunta yana yana yanke yana bata aikin mutum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ayyukan bani adam ana bijiro da su a daren kowata alhamis daren jima mana daren yau ana bijiro da ayyukan bai fara yi kubalu amalu kawai wa rahim mutumin da ke yake zama ta bara karɓa aikin shi ba in ji annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ɗanwa a garin ku ɗaya. sai ka yi wata uku ba kwani ba kana da mahaifiya gari guda sai wata ne wata kanta wata biyu inna lillahi wa inna ilaihi ai kuna kaje ka gaishe ta kullun aje a gaida ta gari da ba garin ku ba gaida wanda ba ai kullun aje a kai wata ziyara lalle wannan abu ne mai kyau abu ne 24 almanu wal aza kai wa mutum abu karin ga mai gori ai mu muka mai abu kaza ai da ba da mu ba ai da bai sama abu kaza ba to shi kenan lalle ya kare anan Allah ke cewa ya yi wallazi amur la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kunna ku imani da Allah kar ku bata ayyukan ku sadakan da kuke yi ta hanyar gori wal adha fitarwa ba ni na maka kaza ba oki kama manta kenan ko to shikenan to aikin ya bace daga nan wajen sadaka ta bace daga nan sai dai kai wata sadaka mutum yayi zina da matar mutumin da ya tafi jihadi manzo Allah yake cewa lalle alfarmun matan masu jihadi wannan alfarmar ma da wannan mata duk mutum da ya keta alfarma ba ta mutum da ta wuce haji ya ta wuce haji kaje kai zana wajen shi to lalle Allah subhanahu wa ta'ala ba aikin mutum ba kan ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashe mumini ya fito da wukace da ka mai maza Allah yake cewa Allah yake cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan Duk mutum da kashe mumini da gangan fa jazaa'u jahannam khalidan fiha sa samakon shi ita ce wutan jahannama yana mai dawoma cikin ta wa ghadaba Allah wa ya Allah ya fushi da shi Allah ya fushi da mutum wani aiki na annabi ta Allah da karba wala lahu Allah ya tsina mutum wa adda lahu azaban azima sannan Allah ya tana lahu azaba mai girma aiki da shi da bakwai saba alƙawarin musulmi da Allah wannan alƙawari ne nawa don an zaɗa ka riƙe mashi don Allah karka bari wannan sarar a ah, su ba da ma na riƙe sai ya je fara wani zimmatul musulmin wahida manzo Allah ke cewa alƙawarin musulmai sai ne ya tsabi ha ajnahu na ƙasa da su yana tafiya da ta misalin da ake al'umma musulmi za su ce sun menene ya kasance wani da ce ana shari'ar musulunci ne sai wani wanda ba musulmi ya shigo gari ba ya shigo gari za ka Ladi kuma an iyaka su ba shigo wajen ba za ka idan ya shigo ganin za ka sai wani ɗan ƙarami yaro ɗan shekara ko shekara wadda ce su shi kenan yana bayana na ba shi zimma to da ka musulmai ba su sassa taba wannan bawan Allah ba da ka za su wace fita daga wannan gari da ka ko kuma kana ce mutum ne aka yadda da ba shi visa ya shigo kasar musulmi idan ya shigo kasar musulmi aka mai ta'addanci wannan haramun ne ko kuma idan ya shigo wani su mutum ya ce ya ba shi alƙawari ma'ana an yarda shigo ya ce ya shigo a matsayina to duk mutumin da ya mai ta'addanci Allah ba zai karbi aikin nafilan shi ba da ake farilla in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya bar sallar jami'i yana jin kiran sallah yana bata aikin mutum manzon mai ke cewa sallallahu alaihi wasallam man sami an nida duk mutum da ya ji kiran sallah fala min ya'ti bi zo salati fala salata lahu bi da sallah illa min uzu sai da uzu sallan jami'i wajiba ce ba sunna ba wajiba ce wanda ke magana mafi inganci sallan jami'i wajiba ce saboda wani mamakawa da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye manzon Allah ni mutum ne makawo sannan kuma akwai ramuka a garin madina sannan kuma akwai rautun da za a yi ruwa sannan kuma kasar garin madina ba irin kasar garin ku bace za ka ina aka yi ruwa za ka ga kan sassa san ji sosai za ka mutum da ya faɗi sai ka yi kasa ta zo mutum biyuwa za ka wanzu Allah ce je ka yi sallah a gida bayan ya fita wanzu Allah ce a kira shi kana jin eh, kira sallah ce ina jiya karamo ina jiya ya wanzu Allah kana jin kira sallah ce ina ji wanzu Allah ce to fa ka auka kira sallah to kan akwai wata da rawa shi ne makawo tsawon da Allah ke zo ya sanar da to bangi muke roƙo yana da mu juna da la'ira mutum na 29 aiki na 29 mutumin da ya kasance ba za ka ruwa aiki shi ne mutumin da ya fitar da jawon musulmi suke kai nan babu da imani shi wani je tsawon wani jeji ya zauna a cikin wajen a to shi kenan to ka ji mai wanzu Allah ka kama da shi Manin fara kal jama'a ta shi bai duk mutumin da ya rabu da jawon musulmi daidai da taku guda faqad khala ribqatal islam min urqi ya cire igiyar musulunci daga wuyan shi jima ta Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da talatin wanda na ƙarshe shine mutane guda biyu zai kasance suka kaurace juna ba tare da haƙƙi ba kaurace juna akan duniya ba kan Allah ba san manzon Allah ba a kawai abin duniya ku ji mai manzon Allah ke bari so fita wa abawa jannati yawmul istai wal khamis ana bude komomin aljanna ranar litinin da ranar alhamis yau tana bude kuma komomin aljanna tun ranar da aka ci an ga wata suke bude za ka a sati allah na burkofin aljanna sau biyu ranar litinin da ranar lamis amma watan ramadan a duka watan ana burkofin aljanna ne za ka mazan mai ke cewa ana burkofin aljanna ranar litinin da ranar lamis fayin ufaro da kulle abdin la yi shirku billahi shi'a sai a gafata duk wani bawa da kan ce biyar allah subhanahu ta'ala da wani abu bauta ba illa rajulan kana na wa na ake shana sai wata wanda ya kasance akwai gaba akwai tsabani tsakanin shi da uwan shi sai Allah ce unzuru hadaini hatta yasliha unzuru hadaini hatta yasliha zaka ku jinkirta wannan mutane guda biyu har sai sun yi ku jinkirta mutu sai sun yi ku jinkirta mutu sai sun yi to kaga yanzu a cikin ayyuka wajen guda 30 wanda suke wata aikin mutum to kaga da jikka sai mutum ya shiga ta yin shi kullum mutum ya ta kokarin ya ta roƙon Allah subhanahu wataala Allah ya tabbatar da shi akan wannan addini ya kashe shi da imani kar sallanka da sarkar da kake yi da taimaka ga jami'i da ke su ruɗe ka a ka ta roƙar da Allah ya karba ta gina Allah bai karba kana ta shirme za ka roƙi Allah Allah ya karba musamman a cikin watan Ramadan watan da Allah ka kare ke gafarta wa bai to da ka ba mu Allah ta roƙan Allah Allah ya karba ayyukan da yi to Allah muke roƙo yana tada mu juna da lahira ya Allah mu ka tausaya karka ba ta ayyukan mu karka ba ta ayyukan mu ka karba ayyukan mu nan duniya da lahira ka sa cikin bayan Allah wanda ta rubuta da aljanna Allah muna roƙon ka sa ƙarshen mu ya kasance ya kyau ya kasance ranar mu ta karshe a duniya ta kasance mafi alkhairi ranar kuma a duniya ya Allah rago ka kama da isa kama ka shigar da mu aljanna ba tare da isabi ba ya Allah rago ka shigar da mu aljanna ba tare da isabi ba subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ne sai da manzan Allah ko na'am an kawai eh suna zuwa ke ya muhammad na eh eh inda mutum da kira manzan Allah ya shi da ladabi ladabi sosai muhammadu rasulullah ba ladabi ko ba maka raka kira shi dan Allah mutum zai ce baba ba za ka ce ba haka sai ka ce ba sai ka zo kusa da shi to mutum Allah sallallahu don baya duniya ka ce muhammadu rasulullah sallallahu ba da dai sallallahu alaihi wasallam malar suka ce wanda za su shiga aljanna sannan kuma manzan Allah za su kace abokan manzan Allah malaman hadisi so da yawan salatin cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaka ka fita manzan Allah kamar shi jalale amma muhammadu rasulullah wallahi ba da dai ko da mutum yana ganin koyi yana son manzan Allah ba da dai zaka manzan Allah da ladabi ake kiran shi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan muke rubuta da mu da ka ta bai kamata ba da ka wata jiya jiya na fada imam malik ya zo ya karanta idan ya zo da kan tarihi yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ya ku wanda ku imani da Allah kai mu dinga ɗauka sautin mu fiye da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka wuce kan ce dole tana kira manzon Allah Allah ya la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'alikum ba. kar ku dinga sanya kiran manzon Allah a tsakanin ku bai da kuka kiran shajin ku ce Isma'il zo dan a karkai haka manzo Allah ka kira da bi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da baraka kira wanka da karfi ba bawanka in yana kusa da gowa da ta kai kusa da shi ka haka shi Allah sallallahu alaihi wasallam ke da dabi wajen kira shi in ba aiki da haka manzo Allah haka Allah ya fara na'am shikenan to ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Majid Allah barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Ibrahim ويد اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة الماليين الذين قضوا بالعبد وبيعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن ما هم بوضعك ووجودك يا رحمة العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا رخاء وصائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأبت أئمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تيب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين